subscribe and sign up. Please da zuwa subscribe sanarwa don samun sabbin shirye da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkukun kaddara kashi na saba'in. A matukar ruɗe, Aziza ta faɗa saman jikin Angel da ke kwance. Allah ya so ta iso ga shimfiɗar da kuwa zuciyarta ta buga, silar karar da Jamima ta fasa. ba komai ne tsoratar da ita ba face sumar kan matashiyar da ke a kwance saman gadon dama can a tsorace take shi yasa bata iya tantance gashi ne ko ba gashi ba ita tai ta ga abu kamar hauka mai uban yawan gaske ya nannade idanuwanta ne suka rinka nuna mata kamar gashin yana motsi aiko ta rushe da kuka da guntun gaske da gudun gaske ta bar bakin gadon har tana tuntube garin gudu hankalin su dije ba karamin tashi yayi ba ganin yadda Jamima ta birgice tana kuka bata nufi ko ina ba sai saman jikin Angel ta fada mata suka kankame ta ita da Aziza sun tada mata hankali ko motsi sun hana ta yi tunda ta farka duk sun bi sun firgice babu wanda ya lura da abin da ya tsoratar da su me ke faruwa ne wane ne ke mana kwaratsi a cikin ɗaki farbince ta yi maganar fuskar ta a yamutse dije ta ce jamima ce ban san me suke ma ihu ba ta yi maganar tare da sakowa daga saman gadonta tare da nufar shimfiɗar angel su yasmin duk suna zazzaune saman gadajensu ba su motsa ba idanuwansu akan su jamima tsugunnawa dije ta yi a gabansu tare da ambatan sunayensu jamima aziza lafiya kuke yi lafiya kuke yin kuka wani abu ya faru ne bakin angel ya mutu ta kasa magana saboda faduwar da gaban ke yi cikin shekar kuka jamima ta ce je ni a ɗakin mu ga ta can kwance saman gado nomba tare. jin ta ambaci bed nomba tare. ya sa kowannensu yin saurin kai idanuwan shi kan gadon ganin kamar mutur ne ya sa suka soma kallon junansu a kokarinsu na su gano wane ne a cikinsu ya je ya kwanta a gadon ɗaya bayan ɗaya suka rinka sakowa daga saman gadajen su tun daga kan eva yasmin hibba hanna rubina sara kaf ɗinsu a tsananin tsorace suke ƙarasawa gadon kallo sai faman zazzare idanuwansu suke yi da gaske mutum kwance saman gadon batul ɗinmu Jin wannan maganar da Farbin ta yi ne yasa Angel waro idanuwanta ta sanya hannunta tare da cinye su Aziza daga jikinta. Ta yunkura ta miƙe jikinta na rawa ta nufi gadon ita ma Dija ta bi bayanta. Ya rage saura Aziza da Jimima sun fi kowa tsorata. Rungume juna suka yi kamar za su haɗe jikinsu ya zama ɗaya. A kewaye da gadon suka tsaitsaya cirko-cirko suna kare mata kallo. Farar ɗaya Angel ta gane wace ce muryarta na rawa ta ambaci sunanta da karfi. batul ras gaban kowannensu ya faɗi a ruɗe suke kallonta ba su tabbatar cewa ita ba ce har sai da Angel ta hau saman gadon. Jiki na rawa ta sanya hannayenta biyu ta yaye su kanta gefe ɗaya. Kyakkyawar fuskar Batul ta bayyana. Sassare idanuwansu waje suka yi. Abin ne da ba tsammace abu ne da ba su tsammace shi ba. Ba za ka iya tantance yanayin da suka da suke a ciki ba. Suna so su yi farin ciki sai dai suna fargabar a ce Batul ɗinsu wani abu ya same ta. tun daga kan fuskarta suka shaida hakan kamar an ninka hasken fatarta dama fara ce sul kamar angel ko taɓo babu a jikinta hatta gwiwar kafarta jawur take ta canza musu sosai ta rame kamar an ɗibi naman jikinta brownish lips ɗinta sun ciza sun bushe kamas hankalinta a kwance take fitar da numfashi sai dai kamar a firgice take halin da suka shiga furta shi ɓata baki ne zuciyoyinsu sun karaya jiki ya yi la'asar idanuwan su hawaye ne kwanci a cikinsu muryar angel cikin shashekar kuka ta furta ya allah ka sa ba mafarki nake yi ba batul ɗina ce ta koma haka waye ya dawo mana da ita ta ina ta shigo ta ma da gaske ne abin da Gabriel ya faɗa min na cewa ya ga matashiyar yarinya tana gudu a saman beni batul ɗina ce kenan zuciyarta a hausa ne ta yi maganar ita kanta bata san ta furta hakan ba yayin da idanuwanta ke akan jikin batul hawaye ne masu ɗumi suka wanke fuskarta ta ɗaura hannayenta biyu saman kafaɗinta ta ɗago da ita tare da kwantar da ita saman kirjinta nan take ta ji wani irin yanayi mara misaltuwa ya ratsa jikinta hakan ya kara tabbatar mata da cewa batul ɗinta ce babu tantama cikin rauni cikin rauni na murya ta shiga faɗin wallahi ita ce batul ɗin mu ce aka dawo mana da ita tsawon wata uku till today ashe da rabon zamu sake yin tozali da 'yar uwarmu alhamdulillah ya Allah ba zan iya misalta farin cikin da nake ciki ba sosai ta fashe da matsanancin kuka ta zai fita su ma sauran yan uwan nasu suka kama yin kukan farin ciki a gefe da gefen gadon ta kowannen su ya zauna wasu ma saman gadon suka haye kamar sun samu TV suna kuka suna kallon yar uwarsu dake a kwance jikin Angel dan tunda ta kankame ta ba da sake ta ba sosai ta rungume ta a jikinta kamar za ta mayar da ita cikin jikinta Allah sarki tsohuwar zuma gaba ɗaya sautin shashekar su ya karaɗa cikin ɗakin ba komai ya sa su yin kukan nan ba face tsabar farin cikin da suke ciki sai dai duk da hakan akwai fargaba a can kasan zuciyoyinsu saboda ba su san me aka yi mata ba na tsawon lokacin da ta ɗauka a hannunsu suna matukar jin fargabar abin da za su ji daga gare ta wani abu da ya kara tada musu hankali ta ki farkawa duk wannan koke-koken da suke yi bai sa ta buɗe idanuwanta ba aziza da ke rungume da jamima tunda ta ji muryar angel tana ambaton sunan Batul ta bi ta rude ta shiga laluban hanyar da za ta kai ta gare su sai dai ta kasa sai rarrafe take yi a tsakiyar ɗakin tana ambaton sunan Batul Jamima ce ta taso ita ma tuni ta daina yin kukan jin cewa ‘yar uwarsu ce ba aljana ba sai ta ji hankalinta ya kwanta tafiya ta yi zuwa inda Aziza take a tsugunne ta riko hannunta ta miƙar da ita tare da imata jagora zuwa gaban gadon Batul inda su Angel suke a zazzaune da taimakon hanna da samu ta haye gadon bayan sun matsa mata hanya muryarta da zumudinta ke faɗin ina batul da take ina batul ɗina take da gaske ita ce aka dawo muna da ita fuskar ta sharkaf da hawaye take yi musu tambayar makanta bata yi ba idanuwanta akan su angel sai dai bata iya ganin su kanin yadda take ta sharar kwalla tana ambaton sunan batul yasa dija ta riko hannunta ta ɗaura shi saman sumar kan batul da ta cika bayanta shafa gashin ta rinka da hannunta muryar hanna a sanye ta ce mata aziza bacci take yi bata farka ba tana rungume ne a jikin angel ko da hanna ta yi mata magana bata hakura da lalaban jikinta ba har sai da ta daura hancin har sai da ta daura hancinta a saman bayan batun. ta tabbatar da cewa ita din ce tukunna hankalinta ya kwanta farin ciki ya cika zuciyarta sai sabka murmushi take yi Angel ba ta ki ba su damar su rungume yar uwarsu tunda ta kankame ta a jikinta take sakin ta yadda ka san uwa da yarta hannayenta biyu da dafe da bayanta ko lokacin da aziza take shafa sumar kan batul duk tana ji sai dai ba ta motsa ba gani take kamar in ta sake ta za a kara raba ta da ita ne angel na matukar kaunar batul fiye tunanin mai tunani irin kaunar da take yi mata ba ta da bambanci da ta uwa da ɗanta ji take kamar ciki ɗaya suka fito da batul sara da ke a tsaye tun ɗazu tana kallon su ba ta furta komai ba sai dai da alama ita ma ta taya su kukan don hada hawaye akan fuskarta ba komai ne ya taɓa zuciyarta ba face yanda ta ga suna ta kuka da kuma yanda Angel ta kanka mai yar uwar tasu a jikinta hakan ya tabbatar mata da irin san da suke yi mata duk da bata san wace ce Batul ba amma tana yawan jin suna ambatan sunanta ta shaida irin kaunar da suke yi mata ba karaman burge ta suka yi ba Angel har yanzu bata farka ba ya za a yi muna so mu san a wani hali take ciki a kagare suke a ƙagare muke da mu rungume ‘yar uwarmu mu ji dumin jikin mu ji a jikinmu tsawon lokaci ba ma a tare dije ce ta yi maganar fuskar ta a yamutse don hankalinta ba a kwance yake ba dare ya koma musu tamkar da rana babu mai jin bacci a cikin su dama sun sha bacci yau bari na ɗebo ruwa ya fa mata koma samu ta farka a cewar rubina kafin ta yi yunkurin miƙewa sun ta dakatar da ita ta hanyar yi mata magana ai ba su ma ta yi ba bacci take yi bana so mu takura mata tunda tana numfashi mu jira har zuwa time din da za ta farka fasa zuwa ɗebo ruwan da Rubina ta yi cikin sanyin murya Balbin ta ce Allah ya saka da ta farka tana jin yunwa wallahi da a ce mun san yau za a dawo mana da ita ai da mun aje mata abinci da yawa ta yi maganar tana matsa kwallar idanunta ɗakin ya yi tsit masu yin shekar kukan duk sun dakata sun yi gudun kamar masu zaman makoki kowa da abin da yake sakawa a cikin ransa dangane da tsintar batul da suka yi a cikin su damuwa ce karara akan fuskokin su fatan su Allah ya sa ba a cutar musu da ita ba duba da irin baccin da take yi mai nauyin gaske dije ce ta tunanin yin magana akan su je su kwanta ya kamata ku je ku kwanta ku yi baccin dare ne sosai na san kafin gobe da safe insha Allah za ta farka tun kan ta kai karshen magana suka haɗa baki wurin cewa ai ba za mu iya rantsawa ba idan har ‘yar uwarmu ba ta farka ba. Kusan wata uku ba ma a tare da ita. Till today aka dawo mana da ita. Ta yaya kike tunanin za mu iya yin bacci ba tare da mun gana da juna ba? Ita kanta Dija ta yi musu maganar ne kawai dan ta san ba kwanciyar za su yi ba. Duk wannan maganganun da suke yi, Angel ba ta fahimtar su domin kuwa hankalinta na akan batul ɗinta da ke kwanci saman kirjinta. Ta natsu tana sauraron bugun zuciyarta sai faman limshe idanuwanta take yi. waɗanda suka canza launi saboda kukan da ta sha har yanzu hawayen ba su daina gangarowa ta cikin idanuwanta ba please angel ki kwantar mana da ita yadda za mu samu damar ganin fuskarta da kyau mun yi kewarta sosai a cewar eva shiru angel bata motsa ba babu alamar za ta kwantar da ita hannu dija ta kai saman bayan angel ta dan bubbuga ta don ta dawo hayyacinta angel muna son ganin fuskar ta. ki kwantar mana da ita dija ce ta yi maganar still bata tanka musu ba ko dai ta yi bacci ne hibba ce ta yi tambayar sara da ke a tsaye ta motsa ta matso kusa da gadan ta sanya hannayenta biyu da niyyar ta raba jikin batul daga na angel amma ta kasa lamarin ya ɗaure musu kai suka rinka kiran sunanta ta ki amsa musu kuma ba bacci take yi ba farbin da dije ne suka haɗa hannu wurin kokarin ɓamɓare batul daga jikinta abin ya ɗaure musu kai yanda take sakinta kamar su fashe da kuka saboda yanda suka ƙagara da son ganin fuskarta bari na rike ba ni na rike ta ba ita ce ta rike ni muryar Angel ce ta yi musu magana abinda basu sani ba tun lokacin da Angel ta rungumo batul a jikinta ta farka daga baccin ko da ta ji jikin yar uwarta ne ta kankame ta sosai hannayen batul na a bayan Angel ta zagayo da su su markar Angel ce ta rufe su shi yasa basu lura da cewar ita ce ta matse ta a jikinta ba tun da farko da suka bukaci ganin fuskar Angel ta yi ƙoƙarin sakinta sai dai ita batul ɗin ta ki bari ta raba jikinta daga nata Jasmine batul ta farka daga baccin tuntuni sun yi mamakin jin abin da Angel ta ce musu na cewa ita ce ta rike ta muryar Dija a sanye ta ce batul idan kina jin mu ki juyo ki fuskance mu mu ma mun yi missing ɗinki sosai muna buƙatar mu yi hogin ɗinki a jikin mu kafin Dija ta rufe bakinta Batul ta zame hannunta daga rukon da ta yi ma Angel kamar ba ta son raba jikinta daga nata asloli ta zama kanta daga saman kafadar Angel ta dago da kanta yayin da take kokarin bude idanuwanta kamar sun yi mata nauyi Angel sai kallanta take yi hatta sifar bin sun ga sun zagayo ta inda za su dinga ganinta da kyau a wani irin yanayi ta bude kyawawan idanuwanta akan fuskar Angel da ke kallanta kamar za ta kamar za su haɗe juna tun daga kan kallon da take yi mata zai tabbatar maka da cewa ta yi matukar yankewarta ta yi kukan rashinta a tare da ita a hankali ta ɗaure idanuwanta daga kan fuskar angel ta mayar da su kan fuskokin su dija ɗaya bayan ɗaya take ƙare musu kallo kamar yau ta fara ganin su haka su ma suke ta kallanta kamar sun samu tv tambayoyi suka shiga jero mata kamar yan jarida batul kina lafiya babu abin da ke damun ki kin gane mu kuwa me yasa kike ta kallon mu ba sa ki iya magana ba ko akwai inda yake miki ciwo dan Allah ki mana magana mun damu da ke sosai mun yi warke mun yi kuka rashin ki kamar mu zauce suna magana hawaye na bin fuskokinsu ba su yi tsammanin za ta tanka musu ba tausassan labbanta ta soma motsawa muryar ta a sanye ta soma ambatan sunayensu ɗaya bayan ɗaya angel hanna hibadija parvin eva yasmin rubina tsabar farin ciki yasa suka fasa ihu jin ta kira sunayensu hakan na nufin tana a cikin hayyacinta wani irin farin ciki ne ya lalube su kamar waɗanda aka yi wa albishir da makullin fita daga cikin kurkukun kaddara tana so ta bayyana musu irin kewarsu da ta yi sai dai ta kasa magana saboda hawayen da suka ciko idanuwanta da kyar ta iya buɗe musu hannayenta tare da yi musu alamar su matso kusa da ita da sauri suka matsa ta haɗa aziza da farbin da rija ta rungume su sai lokacin ta samu damar fitar da kukan da take ɓoyewa sosai ta fashe musu da kuka su ma kukan suke yi an rasa mai lallashin wani a cikinsu ta ɗauki tsawon lokaci kafin ta sake su Dija ta miƙa ta masu hibba hannu suka matso su ma ta rungume su a kirjinta dukansu sai da suka ji dumin jikinta da hannayensu suka rinka share mata hawayen da ke akan fuskarta ita ma ta sanya hannunta tana share ma kowannensu na kan fuskar shi cikin sanyin murya ta furta ashe da rabon mu sake ganin juna ni da ƴan uwana ashe mafarki na zai zama gaskiya na sake yin rayuwa a cikin ku jannun numfashi ta yi kafin ta ci gaba da cewa duk yadda zan faɗa muku irin kewar ku da nayi ba za ku fahimta ba hauka ne kawai ban yi ba amma na ji jiki na rashin ku a tare da ni na zubar da hawaye na kamar ba zan rayu ba Allah ne kaɗai ya san irin raɗaɗi da kuncin da na shiga ƙasa karasa maganar ta yi saboda kukan da ya ciyo ta da sauri Angel ta sanya hannayenta biyu ta dafa shoulder ɗinta tana lallashinta Batul ki daina kuka don Allah kuma ki daina zubar da hawayenki godiya ya kamata mu yi ma Allah da ya dawo mana da ke lafiya duk da na ga. sauyi a tattare da ke ba mu san ina aka kai ki ba me aka yi miki na tsawon watannin nan na yi tambayoyin nan ne saboda su ne damuwarmu amma ba ma buƙatar amsar su a yanzu saboda kwanciyar hankalinki muke so a shirye muke da mun sanya ki farin ciki wanda zai sa ki manta da duk wata damuwa da kika shiga na rashin mu a tare da ke kalaman Angel ba karamin sanyaya mata zuciya su kai ba a tare suka daga hannayensu sama suna yi wa Allah godiya haɗi da yi ma 'yar uwarsu batul addu'a duk tana sauraron su wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyarta bayan sun kammala yi mata addu'ar ne ta dago da kanta daga cikin Angel ganin tana kallon gadajen su da nish yasa duk suka sha jinin jikin su a ruɗe take kare musu kallo abinda basu taba tsammanin za ta tambaye su ba sai ji suka yi tace ina da nish shine mutum na farko da ta fara tambayar su sun yi mamakin hakan duk irin abin da ya yi mata ci gaba da tambayar su ta yi cikin ruɗu me yasa ban gansu a saman gadajen su ba ina haris ina jabir da mubin da naufal ina suka je ne ko sun shiga toilet ne angel ce ta yi mata magana ki hakuri batul zuwa gobe da safe za mu faɗa miki komai yanzu dare ya yi sosai ki kwanta ki huta ta yi magana tare da rukota ta kwantar da ita tare da jinyo bargo ta lallaba mata shi a saman jikinta zuwa ƙirjinta. ta yi mata hakan ne duk don ta kawar mata da tunaninta na tambayar su game da su Haris mayar da dubanta ta yi ga su Dija ku je ku kwanta zuwa gobe za mu yi magana da ita ba dan sun so ba suka miƙe kowa ya nufi tsohon gadon shi duk dan saboda ita suka kwanta a saman su yau ita ma Sara ta nufi shimfiɗar ta ta kwanta zuciyarta cike da sake-saken dangane da ƴar uwarsu Batul da ta gani yau da alama akwai wani abu da ya ɗan sha mata kai mutum biyu ne ya rage Aziza da ke zaune saman gadon Batul sai Jamima da ke zaune gefen gadon sai gyangyaɗi take yi kamar za ta faɗo ƙasa. Aziza ta so mu je in raka ki kwanta Makika ka faɗa Aziza ta yi tare da cewa ina so na kwana a gefen Batul. Shiru Angel ta ɗanyi tana kallon fuskarta. Ta ci burin ta kwana tare da Batul ɗinta. Ga Aziza ta nuna tana so. Ita kanta Batul ɗin ba ta son Angel ta bar gadon nata. Sai satar kallon juna suke yi. Da alama akwai wani abu da ya ɗaure musu kai a game da canjin da kowannen nasu yayi. Sai dai da Angel ta riko Aziza ta kwantar da ita gefen Batul tukunna ta sauko daga saman gadon still idan Batul akan fuskarta. san je kwanta ki kular min da kanki gobe za mu yi magana ta karasa maganar tana sakar mata murmushi limshe ido batul ta yi tare da ɗan jingina mata kai jingina mata kai hawaye ne masu dumi suka so magangarowa ta cikin idanuwan nata dan take angel ta ji ta ya faɗi sai dai bata tambaye ta hawaye menene ba ta bari sai zuwa gobe su yi magana Kasa tafiya ta yi komawa ta yi daga gefen gadon ta ɗan zauna tare da dukar da kanta saitin fuskar batul ta manna mata kiss a saman forehead ɗinta da gefen kumatunta a hankali batul ta dan ware idanuwanta tana duban angel wanda tuni ta miƙe daga gefen gadon sai da ta fara ɗaukar jamima kafin ta juya ta kwantar da ita saman gadon danish ita ma ta kwanta daga gefenta tare da rungum tare da rungume jamima a jikinta sai kallon juna suke yi ita da batul da ke a kwance saman gadonta da yake suna fuskantar juna tsawon lokaci suna ta kallon juna ɗakin yayi tsibaka baka jin sautin komai sun ki bari bacci ya ɗauke su gani suke kamar suka sukarin tsaza a kara zuwa a ɗauke musu ita zuciyoyinsu a ciki suke da tambayoyi iri-iri da suke son su yi mata idan gari ya waye sun kwana da wadataccen farin ciki a cikin zukatansu saboda damuwar saboda dawowar 'yar uwarsu batul kaɗan daga cikinsu ne suka suka samu damar rintsawa A washe garin ranar tunda sassafe ta soma jin hayaniyarsu a cikin kunnenta, muryoyinsu da alamar farin ciki a tattare da su. A hankali ta ɗan buɗe idanuwanta biji-biji ta fara ganin su a kewaye da gadonta, har sai da ta ɗan firgita daga bisani ne idanuwanta suka dawo normal, ta ga fuskokinsu a washe sai murmushi suke sakar mata. Aziza da ke a gefen ta kwance ta ɗan tada kanta saman gwiwar hannunta, ta kura mata ido sai kallonta take kamar za ta lashe ta. Alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode maka da ka dawo mana da 'yar uwar mu Batul ni fa jiya da daddare da na kwanta gaba na yi rinka faduwa kani nake kamar in na rinta idanuwa na zan farka an ga babu Batul din mu Dije ce ta yi maganar fuskar ta dauke da murmushin farin ciki Farbin ta ce wallahi ni ma haka naji a raina shi yasa yau da safe ina farkawa na yi na zo gaban ki, dan in duba in ga ko kina nan kayataccen murmushi ne ya bayyana akan fuskar Batul ta rasa akan wa za ta tsayar da idanuwanta sai faman jujjuya ƙwayar idan da take yi akan face su ni kaina da mafarkinki na kwana yar uwa ta rabin raina da sauri ta wurga idananta kan fuskar Angel wanda zuwan ta kenan tana a gefen Hibba wani murmushi ne ya kara bayyana akan fuskarta wanda ke nuni da irin farin cikin da take ciki fatan ba mu takura miki ba mun tada ke daga bacci wallahi mun yi kewarki ne kamar mu zauce a cewar Hibba a nitse take magana na fi so ku takura min hibba ani abin so ne a wurina in gan ku a tare da ni ko na minti ɗaya ba na son wani a cikin ku ya nisanta da ni ba dan kaddara ta raba ni da ku ba ku kanku kun sani da da kafafuna ba zan taɓa yin nesa da ku ba Allah sarki wannan kenan kai duka duka anan zan dakata ni kan nayi nesa da ku amma ba kun sani ma ba zan iya nesa da ku ba masoyana ina nan tahowa gare ku duka duka anan zan dakata amma sai mun haɗu da ku a ci gaba da labari kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashe na saba'in a matukar roɗe, Aziza ta faɗa saman jikin Angel da ke kwance Allah ya so ta iso ga shimfiɗar da kuwa zuciyarta ta buga silar karar da Jamima ta fasa ba komai ne tsoratar da ita ba face sumar kan matashiyar da ke a kwance saman gadon Ta can a tsorace take shi yasa bata iya tantance gashi ne ko ba gashi ba